haka barkamu kuma da sake saduwa daidai wannan lokaci mai magana shine abdul sa'ad ci gaba da tutorials namu akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wato wannan youtube channel namu mai suna abdul sa'ad insha Allah a yau zan nuna muku benefit ɗin abin da ya sa ce mutane su mallaki wato sepal wanda wannan shine sepal wallet zan nuna muku abin da ya sa ce mutane wato su mallake shi wannan shi muke kira da sepal in ka duba za ga cewa recently yana da sepal din nan wanda gashi nan da yawa kuna gani kamar haka so insha Allah yau zan nuna muku yanda wato kuma za ku mallaki sepal din nan da benefit din shi da yanda ake samun kuɗi tattare da shi idan wannan karo na farko ne da ka fara shigowa cikin youtube channel din tamu ina so ka dana alamar subscribe sannan ka dana alamar kararrawa sannan ka yi likes na wannan bidiyo din naku namu wato likes ɗin yana da matukar amfani muna bukatar likes a bidiyon ne zama yana da yawa so da Allah ku kada ku manta ku yi likes na wato wannan bidiyo din namu muddin abinda zan faɗa na san cewa insha Allah zai amfane ka zai amfane su wasu ma za ka kai musu sharing domin zai amfane su domin anan akwai ɗimbin ilimi waɗanda zan nuna muku a halin yanzu domin insha Allah za ku samu kuɗaɗe a lokacin da kuke wato amfani da wato wannan sefal ɗin. recently mun ga cewa bitcoin ya fadi a tsakanin jiya da yau wanda um, dalilin faduwan shi mun riga wasu sun sani a cikin group na whatsapp um, sannan kuma wasu kuma ba su sani ba musamman waɗanda suke bibiyo mu a youtube wasu dai sun ga abin ne amma ba san me faru ba a um, makasudin faɗo wannan bitcoin din shine abun da na fi wa alto ta allaka dalili na akan shine yanayin abin da ya faru wato a kasar el salvador uh, abin da ya faru a wannan ƙasa shine shi wato shugaban wannan ƙasa ya mallaka wa kowane ɗan ƙasar shi dala talatin worth of bitcoin wanda wasu suka dube shi a matsayin mahanga ta faduwar wato wannan bitcoin din wanda ya janyo rugujewar shi domin ana tunanin cewa dukkanin waɗanda suke siya wannan coin din za su sai da shi domin su ɗauki wato kuɗaɗensu a hannu su je su yi amfani na yau da kullum da kuɗaɗensu abin da yasa na ce mutane kuma laki wato faɗi na already ni na riga na siye shi wannan is the best time right now da ya kamata a ce kowa ya je ya sanya hannun jalin shi domin ya sayi wannan sai faɗin because of a lokacin da na ce lokacin a siye shi a group dina. ya lokacin a price din shi yana 1.60 1.57 so now ya dawo down to 1.13 which is very good da zaka sai ka sai da ka sanya kudin ka sai shi dan a halin yanzu ka sanya dala 350 ma zaka yi ka mallaki guda 300 wanda mun ce minimum abin da mutum mutum zai iya siya domin yi wannan abin da muke bukata kowa ya yi da shi shine wato guda 300 remember na muku bayani sosai da sosai akan cewa sepal waje ne da yake nuna wa jama'a wato uh, secured is the most secured uh, wallet wanda recently na ga cewa sun wato importing wato trust wallet aka yi kaje a wajen nan wajen kaje wajen wato creating wallet sai ka importing wallet ɗinka da kake so wato ka ɗauko trust wallet recovery pass nan sai ka zo ka importing ne shi a trust wallet zai yi wannan wanda wannan is another tutorial da zai nuna muku a nan gaba so now nan wajajen da aka yi klikin wannan wajen da da abin na nawa yana yau nan za ku zo ku taba bayan kun zo kun taba shi barko dai za ku mallaki sai fal din guda 300 bayan ka turo shi ka mallake shi ah, ga gashi nan wasu akan hot waɗannan hot din su ne waɗanda exchanger din da aka shige su wato a kwanakin nan so a nan za ka rinka jan wannan line akwai su nft akwai tools akwai tron akwai who shine wudin nan wato wallet holder offering kun gane so wallet holder offering din nan ba komai bane a nan a nan ne ake samun airdrop na wato sepal wanda mun sani cewa sepal airdrop is much more important than any other airdrop da ake amfani da shi a kan wato telegram ne ina ne ko ma dai ina ne muddin kana amfani da wani airdrop ba zai kai na sepal ba saboda sepal real project su suke zuwa su su airdrop ya zama na cewa ka yi sun siyar musu da shi arha wanda mun sani cewa akwai wajen bangaren wato inda zaka je kai stake na wato a Binance ɗinka in ana wato a private sale na wato wani coin za ku je ku sanya BNB ɗinku wanda a ƙarshe su ɗebi adadin abin da suke so na BNB ɗin nan sai a baka wato wannan coin da suke da aka ba Binance domin su tallata shi so su ma haka nan Trust Wallet wannan Sepal Wallet haka aka ba su irin waɗannan coins ɗin zai zama da cewa bayan ka zo ka yi amfani da wato ka tura Sepal ɗin kai kana da minimum guda uku. za ka zo cikin hudun dukkanin waɗannan abubuwan kun ga na samu wannan ooe din nan na samu tko na samu port dukkanin waɗannan sun bani ma kananan kuɗaɗe ba a nan kawai na fitar da kuɗin sepal ɗina wanda zan iya in hada kusan guda dubu da shi wannan ooe din a lokacin ba a fi ko remember ina da sefal kusan guda ɗari shida da wani abu na raba ta tunda sun bukata a lokacin suna da bukatan kasa ya zama da cewa kana sepal guda ɗari na rarraba shi waje daban-daban inda suka bani guda hamsin hamsin wanda idan na tsaya na lissafi sun bani kusan guda 200 lokacin da yi holding din shi wanda ya kai darajar dala 200 da wani abu so nan tko din nan shi ma dan haka ne a lokacin tko an ba da kuɗi sosai da sosai a kan shi so haka shi kuma port a port nan alhamdulillahi lokacin da guda ɗaya na yi amfani wato ina da mamallakin guda ɗari sai na je na sai guda ɗari biyu na ƙara shi ya zama guda ɗari hudu wanda wannan in a afi da memba na sai da wani project dina da lokacin da za su yi wannan wanda project dina a binance ba wani project bane ila btc na sai da shi whatsapp ya kai kusan naira 700 da wani abu na sai da shi sai na je na sai wato sai fan lokacin ina hangen wato port din nan ina tunanin cewa shi din ma bai fi zan samu irin dala 200 da shi ba so Allah cikin ikon shi sai gashi ya bani sama da naira dala da wani abu dala hakika na samu kuɗi tangare da port din nan wanda a lokacin da suka bani shi yana akan sun bani shi kyauta sun bani kusan guda saba'in ne sau guda 70 ne holding din shi kafin ka ce me ya je dala 18 mu je mu shiga calculator domin nuna muku alherin wato waɗannan abubuwan idan ma na yi wani ya zo abokina na mai calculation irin abin da wato ya bada lokacin da nake mai introduction na wato sai fal nan ya bani 18 times 70 kun ga 1260 suka bani US dollars to kun gani in ya zama da cewa na samu 1260 US dollars to wannan nawa ne sai pal din nake da shi wanda ya bani wannan kudaden ba karamin kudi bane ba wadannan wanda muka je muka duba wannan port din total supply din shi 10 million 10 million ne wanda a halin yanzu yana trading around 6 dollars saboda because of market fluctuation din da yake faduwa da sauransu so ga waɗanda suke so su yi wato su rinka samu waɗannan abubuwa za su je su mallaki wato sepal wannan coin ɗin sepal za ku mallake shi guda 300 ka tsara da 300 da guda ɗaya za ka shiga cikin binance ka je ka tura ka je ka sai wato kai p2p ka sai usdc what up a ce 300 kamar 400 dollars ma ka sai na 400 dollars ka ajiye shi a cikin sepal ɗinka which is if there is of if there is upcoming uh, uh, wu wallet holder offering dinnan shine wu dinnan so zaka same shi a cikin wato wannan wajen da bayan da zarar ka same shi zaka ka iya wato ka kai joining din akwai abubuwan da suke bada bari kuma ba misali kamar anan na OOE dinnan za ku ga akwai I think bari da an jira shi bude kaɗan yauwa wato na dan tsaya na dan canza network in zuwa asalin wato na waya na so a nan wajajen abin da ake bukata duk lokacin da kuka wallet the offering waɗanda ba a yi shi ba a nan za ku rinka samun shi akwai twitter akwai telegram akwai 10% sha akwai whitelist dukkanin waɗannan su za ka zo ka join ka join twitter su ka join telegram din su ka join ten sha whitelist program din su so dukkanin waɗannan insha Allah idan ka same su za ka rinka wato samun irin waɗannan wato coins da muke bayani insha Allah so insha Allah wannan bidiyon na ma'ana zai dakata da wannan da ke cewa sai an jima all day and happy trading and goodbye